tsohon shugaban kasar najeriya chief olusegun obasanjo ya ce ya kamata mu gaya kasashen duniya cewa ya ce matsalan kasar nan ba ba za mu iya rike kanmu ba ne a'a matsala ce na tsaro da ya kawo cikas wajen gudanar da harkokin rayuwar mu a saman ban harkokin noma tsohon shugaban ya dai bayyana hakan ne lokacin da suka ziyarci jihar borno don miƙa wasu tallafin irin shuka masu inganci da hukumar nan da ake kira international institute of tropical agriculture suka yi na wannan sabon iri kilogiram dubu talatin da biyar da ɗari tara talatin ga manoman da rikicin boko haram ya daidai ta a jihar Borno ta hannun gwamnatin jihar. Kuda su kara da irin gero da dawa da masara da alkama da shinkafa da wake da mawaken suya. Ya ce za mu gaya duniya musamman ma ƙungiyoyin ƙasashen waje da cewa matsalolinmu ba wai ba za mu iya ci da kanmu ba ne. Matsalar mu ita ce wannan batun na da ta sha mana kai musamman ma na yan ƙungiyar Boko Haram da cewa zafin an so mu shawo ƙarfinsu. And we tell the world we need your help, not your help in solving the symptoms or in attacking the symptoms. Dole ne mu a kasashen duniya cewa muna buƙatar taimakon su ba taimako kawai na magance irin alamun ciwon da ke damu ba. A'a taimako ne na tabbatar cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ke damun al'ummar da ke wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasa. It's not because of the laziness of the people of Borno State. It's not because they are not ready and willing to work on agriculture. It's because they had a problem. ya ce matsalan karancin abinci a wannan yanki ko kuma jihar Borno ba wai saboda rabantaka da mutanen jihar Borno ke da shi bane a'a ba kuma dan saboda ba su shirya dan aikin noma bane ko kuma dan suna gujewa noma bane saboda mun san cewa suna da matsala ne wanda kuma dole ne sai an tabbatar cewa an magance wannan matsalar baki daya kafin mu tabbatar cewa an koma aikin noma ga baki daya and we pray that the end of the menace of Boko Haram and the insecurity and the violence don haka muna muna addu'a Allah ka karshen irin waɗannan rigingimu da tashe-tashen hankula da rikicin Boko Haram da ma matsalan tsaro baki ɗaya kawo karshe Yayin da yake mai da jawabi gwamnan jihar Borno Nar Bukashi Shatima ya ce akwai wasu abubuwa guda uku da tsohon shugaban ƙasar President Olusegun Obasanjo yake mai da hankula a kai. President Obasanjo has been consistent in standing for the unity and indivisibility of Nigeria. Ya ce shugaba Obasanjo a tsaye ke kullum kuma kowane lokaci wajen tabbatar da haɗin kan ƙasar nan da ma al'ummar ƙasar baki. President Obasanjo has been consistent in taking firm positions and making his positions known a very critical times when other leaders will prefer silence. Ya ce shugaba Obasanjo mutum ne mai ɗaukar matsaya kuma ya fito da matsayarsa fili a duk lokacin da aka shiga wani yanayi yayin da wasu shugabannin kan ja baki su su yi gum. Thirdly, President Obasanjo has been consistent in promoting agriculture in Nigeria and the rest of Africa. Ya ce shugaba Obasanjo a shirye yake kuma kullum wajen ci gaba da batun harkokin noma a wannan ƙasa a Najeriya da ma wasu ƙasashen Afirka. I dare to say that there is no state in the Nigeria petroleum federation that is better prepared for agriculture than Borno State. In the whole of the federation, we have less than 50 combined harvests, Your Excellency. In Borno, we had 50 of them gwamnati mai ce shi a iya ganin sa babu wata jiha wannan ƙasa Najeriya da za ta ce sun shirya wajen gudanar da harkokin noma fiye da su ya ce a duk faɗin Najeriya ana da injinan nan masu girbi da ake kira kofin Harvester ƙasa da hamsin amma a jihar Borno kaɗai tana da har hamsin mun sa kuɗi sosai a harkokin noma rani da kiwo kuma yanzu haka muna ƙoƙarin sa ma mutanen mu taki don ci gaba da gudanar da harkokin noman su a cewar Honorable Kashi Shatima Haruna Dauda biyu muryar Amurka 那个没读过呀，那就呀。